yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da wannan maraicen talata goma sha biyu ga watan Mayu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye a kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com daga nan muryar Amurka. Masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. kamar kowace talata dai yau ma shirin namu baki ɗayan shi akan ilimi ne amma yau akan ilmantarwa ne akan rashawa da cin hanci za mu duba rukunonin cin hancin da ake fama da su a ƙasashe musamman ma masu tasowa irin su najeriya amma za mu fara da filin matasa masu basira yau matashi musa haruna wanda ya koya wa kanshi kere-kere zai ci gaba da amsa tambayoyin madina dauda wa'ansu lokacin su mun hanya sai su nika ta mun hanya hanya wani lokacin ma sai su ta ji jodara na sa ci mun kuɗi a ce in kawo kaza ja ga wani in kawo kaza haka suke ta mun ba sa taɓa mun tsane zuwa ga wajen wani ba. Yau a zauren matasa tuwo na mai na aka yi wato Jamila Kabiru Fage da Yusuf Aliyu Harande ne suka haɗu da bakonmu Abdulmumin Abubakar suka tattauna kan cin hanci da rashawar da ke gudana tsakanin jami'an gwamnati da kuma wadda ke faruwa a cikin al'umma su ya su. ko a tsakanin mata cikin gida matan aure akan samu irin wa'innan. Tabbas kan. Na ba wa direba naira ɗari ya je zubo min mai ya zubo min na naira saba'in. Wai shin cin hanci da rashawa abu ne da jami'an gwamnati kawai ke aikatawa ko al'umma ma na aikata cin hanci da rashawa? zamantakewa al'umma wani a cikin gida wani a wajen aiki wani a harkokin siyasa duka dai akan kowanne mataki sai kin gani akwai inda ake wannan ɗabi'a akwai mu na wato muna tahe da hilin da he da he da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya akan abin da ya bambanta cin hancin da jami'an gwamnati ke yi da kuma wanda al'umma ke aikatawa za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. filinmu na matasa masu basira, Madina Dauda za ta ci gaba da tattaunawa da Musa Haruna wani matashin da Allah ya yi wa baiwar kere-kere. A nan Madina ta tambaye shi ne ko ya taɓa neman taimako daga gwamnati? To a bisa wannan ka taɓa kai kukan wani wuri ko ka rubuta zuwa ma'aikatar kula da matasa da al'adu da walwalansa haka ka taɓa rubutu ka kai? To kisa abin hanya ce na ta bin mutane so lokacin su mun hanya sai su rinka ta mun hanya hanya wani lokacin ma sai su ta ji jodara na sa ci mun kuɗi a ce in kawo kaza ja gawa ne in kawo kaza haka suke ta mun ba sa taɓa mun tsane zuwa ga wajen wani ba. to yanzu shekaran ka nawa kenan kana wannan ƙere-ƙeren. shekara ashirin da biyar na wannan ƙere-ƙeren tun na ɗan shekara goma na fara wannan abu na fara wannan ƙoƙarin tun na gida na ƙauye na ta abu nan har mutane suke cewa babana ya taimaka fito da ni ya kai ni jos saboda in fahimci an sa abubuwa da can wajen sa da masu ƙere-ƙere irin hannun da to bai samu kai ne mai saboda lokacin ya da sona da shine in tashi kawai da dan fara wayo tashi kawai in zo nan in zo kawai in zo rana ɗaga kawai in zo fara wannan ayyukan in zo in sai kayan da kaɗan kaɗan kaɗan haka har na zo na abu nan yanzu haka na da ɗan yara da suke ɗan zuwa sa ɗan kokon aiki a wuri na wanda suke abu nan. da nawa ka fara. to a lokacin na fara abin na fara da shi gaba ki ɗaya kuɗin naira dubu arba'in da biyar na fara da shi da shi nake cin abinci nake taimaka mahaifana in ke taimaka da yan uwana da yara na haka da su nake taimaka musu. to misali naira dubu arba'in kwano kake siye karafa kake siye yaya kake ina sayan karafuna ne da su yan na saya sai in abu ne kin ga duk wannan injin da ke su kamar na blog na haka wannan na cire kuɗi na sa na yi su na aje su ke kai ka kera su ka aje saboda yawwa na kera su na aje su in case na samu baya finishin ne kawai rage sai kawai ne using din sai ban da sai ne finishin din sai abin din sa inda nake kenan kamar injin na nika na ga kamar wani mai kamar wadda ake surfin masara ne ko nika masara ko gero ko sauransu wannan babban eh, nawa kake kashe a wajen yin shi to akalla ina kashe babban nan wadda ke gashi ina kashe kuɗi akalla ya kai wajen almost about 300,000 kafin na yi shi na mixa ne wannan na abincin kifi ne to in kai kana sai da shi nawa yawwa in na shi ina sai da shi kamar irin 400 zuwa 500 da haka na da shi amma da kikin san ba kullun shi ake sayan sa ba ko lokacin da ba mutum bane yazo ce amar ban ci kansa ba to sauran injin nika kananan fa yawa kamar injin nika kankana haka kamar shi na sirfe ina kashe kuɗin da kai almost about 40,000 eh, na shi na kan sai da shi 60 zuwa 70 kamar na nikan shi na kan kashe kuɗin da kai almost about 70,000 a kansa na kan sai da shi 100,000 a 120 haka duk da kasuwa ban da ba ta kaiwa to kana da iyali eh ina da iyali mata na biyu kuma kowace gidanta daban na guda hudu wanta da uku wanta da daya shiken su ne ga 'ya'ya hudu kenan kuma kowace gidanta daya daban-daban eh kowace gidanta daban-daban Yawanci daga an yi maganar rashawa da cin hanci sai kaga kowa ya karkata kallo kan 'yan siyasa da jami'an gwamnati alhali ba su kaɗai wannan matsala ta shafa ba. Ku dai biyo mu duk mu haɗa zauren matasa ku ji muhawara akan wannan batu. Yau masu muhawarar su ne Jamila Kabiru Fage da bakonmu Abdulmumin Abubakar na hukumar kula da harkokin inganta gaskiya a bangaren ma'adinai ta Najeriya da kuma Yusuf Aliyu Harande. a alal hakika in aka yi maganar cin hanci Ba cin hanci ba shi da bambanci, cin hanci kala ɗaya ne, amma mafi akasarin mutane sukan duba shi ta ɓangarori guda biyu. Akan duba cin hanci irin na jami'an gwamnatoci ko kuma a ce jami'ai waɗanda suke suna aiki da waɗansu hukumomi. Sannan kuma in ka duba ɗayan cin hancin za ka ga shi ne cin hanci na al'umma wanda yake a cikin al'umma yake yana da bambanci da irin na gwamnatoci wanda a mafi akasarin lokuta mu muke jawo makawunanmu wa'insu abubuwa wanda suke zama muna matsaloli alal misali in ka duba a cikin al'umma akan samu 'yan cin hanci wa'inda mutane suna ɗaukan su ba wa'insu abubuwa ne masu wani ƙarfi ba wa'inda waɗannan ƙanana-ƙananan cin hancin da ake yi a ɗan ƙananan mataki su ne suke tashi su hayayyafa su zama manya su girmama su ɗaukaka su kai ga zama wa'innan wanda ake gani a cikin gwamnatoci. Ban gane ba tukunna kana nufin cewa kamar yanzu ina zaune a unguwa amma ba na biyan kuɗin wuta ko kuɗin ruwa kana nufin cewa wannan ma kamar cin hanci ne da rashawa ɗin? Kwarai da gaske wannan shi ma cin hanci ne. Ai sabida a doka ta ce idan aka baki abu kaza za ki ba da abu kaza ki biya baya. tunda ba zai yiwu a baki wuta haka kawai ba tare da kin biya ba. To amma ni illa da nake da ita shine ya za a yi in ta biyan kuɗin wuta da ruwa amma kuma kuɗin ba na ganin wutar ba na ganin ruwan. ta ina aka samu wannan matsalar. To kin ga wannan matsala ce wanda take daga can sama ta fito. To amma a nan a ƙasa ni a matsayina na talaka an ce min kuɗin wuta naira goma ne. Kamata ya yi in watan nan ya zo in ba a bani wutar naira goma ba sai in ce to wutar naira uku aka bani to sai in biya naira uku amma mafi akasarin mutane ban samu wutar naira goma ba don haka ba zan biya taro ba to kin wannan cin hanci ya shigo to kamar ma yanzu a ce na ba wa direba naira ɗari ya je zubo min mai ya zubo min na naira saba'in ya ce min ana naira ɗari ne to shi ma wannan za a iya ɗaukar shi kamar cin hanci? Kwarai da gaske ai wannan shi ma babban cin hanci ne. sosai kuwa saboda ai haƙƙin da ya rage in nan ba haƙƙin shi ba ne haƙƙi ne na ubangidan shi to ai alal misali hajja eh, Hajiya Jamila Mal Abdulmumi ma zai iya ba da tabbaci da wannan magana tunda in aka duba zaki ga ko a tsakanin mata cikin gida matan aure akan samu irin wa'innan tabbas kan a misali bari na dan dauke mu dan maida mu baya kaɗan mm. wato inda za mu yi ya zama na mutane sun kara fahimtar girma da faɗin wannan al'amari da muke magana a kai shine za mu duba wai shin shi wannan corruption corruption cin hanci da rashawa da muke ta kira menene shi to a ce an watsa magana an maida ta dalla-dalla a yi gwari-gwari shi corruption ko cin hanci da rashawa abinda yake nufi shine nauyi ne aka ɗauka ko wanda mutane suka taru suka ɗaura maka ko wanda a matsayinka na halitta da ubangiji ya yi maka ya ɗaura maka wannan nauyin to sai wurin sauke wannan nauyin sai ya zama na ka fara walawala ka fara kaucewa nauyi ne aka ce yanzu an baka nauyin kula da a misali iyalin yaran da ka haifa karamin misali ne mm-hmm. ko kuma matan da ka aura ko kuma ga wasu mutane da suke aiki a ƙarƙashin ka Bai eh, saboda eh, dalilin rayuwa ko kuma mutane da suka taru suka ɗaura ma nauyin nan sai ya zama na wurin sauke wannan nauyin ka fara bin hanyoyin da ba su suka fi dacewa ka bi ba mm. saboda ra'ayi ko kuma neman wani abu to kaga eh, batun kaucewa cin hanci da rashawa ya shigo saboda daga lokacin da ka fara wa'annan al'amuran to ka fara sa wasu kamar matakan tsaro da za su hana ka kai ga cimma wannan burin kamar yadda eh, malam yusuf ya bada misali ni ne na ɗauki mutum aiki na ce to malam e aikinka tuka na zaka rika yi da kuma kula da duk wani al'amari da ya shafi shi motan da na baka ka tuka sai na cire naira ɗari na baka na ce ka je ka sayi man mai sai ka cire saba'in daga cikin ɗari ka sayi mai ka ajiye talatin to kaga baka zo da wani dalili da ya zai nuna cewa ga dalilin da ya sa ka cire talatin kai wani al'amari da shi ko ma bayan al'amarin siyamman to kaga gaba ɗaya al'amarin ya zama akwai eh, walawala a ciki kenan to eh. kaga cin hanci ya shiga sosai mm-hmm. to wannan fuska ɗaya kenan to akwai wani al'amari da mutanenmu ba sa fuskanta eh, sosai shine yawanci abu mutanen da muke ganin abubuwan da muke ganin mu suna yi yawanci sakamakon al'ummomin da suka fito daga cikinsu ne hmm. a misali zan ba da misali gwamnan jihar kano ko na kaduna ko na katsina ba daga kasar ghana ko d'Ivoire a kawo shi ba dan hmm. najeriya ne dan kano ne ko katsina ko kaduna a nan aka haife shi a nan ya yi rayuwa a nan ya koya duk wasu halayya da na zamantakewa na mu'amala tsakanin mutane so Eh, daga ƙarshe sakamakon abin da kuka gani a sama shine abin da ya koya a al'ummar da ya tashi ne shi wannan cin hanci da muke gani manyan mu na yi yana da alaka na kai tsaye da cin hancin da muke yi a al'ummomin mu a ƙasa so daga ranar da aka ce ba mu gyara shi ba to haka za a yi ta tafiya to eh, abin da ya sa muke ta eh, ake ta gaya wa mutane kenan shi abin ya wuce ma shugaba yawanci shugaba daga cikin al'ummominku ake ciro shi to in ba ku gyara yadda kuke mu'amalolinku a matsayin al'umma ba to sakamakon kenan za a rika gani a can sama wannan shine na wata nana ɗaya daga cikin abin da na fahimta shine kamar yadda ka faɗa a cikin gida ma uwar gida kila miji zai bada kuɗin cefane sai ya bada kuɗin a ce naira ɗari biyu hmm. amma cefanen da za a yi shi na naira ɗari ne ita a ganin ta cewa ai bai ba ta kuɗin da za ta iya yin wasu harkokin nata daban ba don haka ita tana ganin cewa ba, laifi ba ne ba idan ta rage kuɗin da aka ba shi da domin cefa ne. Wannan uh, wani kure ne da mutanenmu suke suke fada uh, barin kawunansu suna fada ciki. Ni a nawa ra'ayin kuma a fahimta ta da kuma dai saboda zamantakewa da aka yi da uh, magabata ya nuna cewa in akwai wani al'amari da kike bukata a matsayin ki na uwar gida wannan ana kallon shi ta bangaren ana fuskantar magana ne ta bangaren cin hanci da rashawa shine kina da wata bukata da ya fita daga cikin eh, eh, da'iran bukatu na cikin gida ko ba haka ba a misali mm. sai ba ki samu shi mai gida kai tsaye da shi wannan bukatar ba saboda kin san ta fita daga cikin da'iran abubuwan da ya kamata a mm. ce mai gida ya sauke sai kika bari sai da ya bada kuɗin wani abu ko cefane ko kuɗin kitsan yara ko kuɗin siyan mai ko makilin a misali abun eh, man goge baki sai kika rage daga cikin wannan abun na farko abubuwa kamar biyu zuwa uku suna faruwa na farko tsakanin ki da shi akwai akwai al'amarin shi cin eh, hanci da rashawa na biyu in wannan abun ya zama na yana yana maimaituwa ne ki daga lokacin an fara koya musu wannan akwai masu yin aikin akwai kuma wanda suke taimaka musu wurin yin aikin ya suke suna taimaka musu ko ka koya wa yaro ko kuma ka yi a gaban al'umma su gani su koya mm-hmm. ko kuma in mutum ya yi sakamakon in ya zo sai a ce ah, zan ɗaya amfani da ɗan yaren da 'yan zamani suke fast guy wannan irin ɗan mm. ya yi shigan sauri mm. ya yi walawala ba haka ake wannan ba gyara ba ne ba wayo ba ne ba yana nufin shi wanda ya baka daman ka wuce gaba ya daura ma nauyin sauke nauyin baya da hankali bane to ai dole dama a ware akwai wanda aikin su kenan su shige gaba ko da a kowane mataki ne su shige gaba su yi jagora to duk wanda aka ba wannan daman yin jagoran ya zama na ya shigo da ra'ayin shi cikin abun ya hana ya kasa tafiyar da abun da aka daura mai nauyin to al'amarin cin hanci ya shigo kuma shine ya ma amfani ni a nawa ra'ayin shi ne shi ya fi karfi a gyara tun daga mataki na al'umma saboda sakamakon ne muke gani a can sama mm. sakamakon cewa tun daga ƙasa an bari abin ya taɓarɓare Tuma wai shin cin hanci da rashawa abu ne da jami'an gwamnati kawai ke aikatawa ko al'umma ma na aikata cin hanci da rashawa wanda ya yi mana bayani shine jafar jafar jami'in yada labarai na gwamnan jihar kano dr rabi musa kwankwaso wato corruption ko kuma in ce wato rashawa wata kunce wani hali ne ko ta ɗabi'a ce da ɗan adam yake yi ta rashin gaskiya wadda za ka gani ta domin ya cuci wani ko ya zalunci wani duk dai abin da za ka yi laƙi cikin wato a zamantakewa al'umma wani a cikin gida wani a wajen aiki wani a harkokin siyasa duka dai kan kowanne mataki sai kin gani akwai inda ake wannan ɗabi'a wannan ɗabi'a tabbas tana kawo matsala ga ci gaba rayuwa wato duk al'ummar da ta ci gaba a duniya a yanzu in ka duba za gani ko za ka gani cewa wato sun magance wannan ɗabi'a in dai har ba a magance wannan ɗabi'a ba to akwai matsala domin duk abin da za ka yi shi babu gaskiya a cikin shi to tabbas za a iya samun matsala na wato ta harkokin ci gaban al'umma gaba ɗaya saboda abu ne da ka zo haƙƙi ne ka tauye na wani zai iya yiwuwa yanzu misali kamar ko a unguwa yanzu ka tura ga aiki yaro da naira biyar ka ce je sai rake naira kyan saboda rashin adalci ko saboda zalunci sai ya bashi tsolo saboda ya ga yaro ne mai faci sai ya zo ya ƙara huda a jikin facin tif ɗin keke sai ya ƙara huda ɗin shi ta zama sai ya ƙara guda uku ya ce ai huda uku ce sai ya maka facin guda sai ba kuɗin guda hudu kaga wannan zalunci ne ba za mu ci gaba ba in dai ba mu ɗora kanmu mu ma akan wato wannan eh, ba mu ɗora kanmu a tarbiyya ta gari ba yanda za mu daina cutar al'umma mu ma za mu zama masu gaskiya ko ina wannan ɗabi'ar sai ka ga akwai a cikin al'umma sai ka ko ina ka kalla sai ga su ma akwai yadda suke tasu mutum ne yanzu ana ana wahalar mai me ka wahalar man ma za ka duba za ka ga abin da mandalilin da ya sa man yake wahala saboda cin hanci da rashawa ne sannan neman kanshi shi ma man kai ma da za ka je ka sha man kai ma sai ka ba da cin hancin da rashawa tukunna za ka je ka sha man gidan mai za ka zo sai ka ba da wani abu tukuna za a dora ka a wani layi ta can baya a shigo da kai ko kuma ka ba da dan wani abu a zo maka a galan ba za ka bi layi ba yadda ya kamata a ce ka bi ka'ida to amma in an bi ta barawo a bi ta mafi mafi mafi sau domin kuncin da al'umma ke shiga wanda shi cin hancin ne jefa mu a wannan kuncin da rashawa kuncin ne ke saka mutane wani zubin babu yadda za su kamar harkar mai yanzu sai ta faɗa sai gani mutum ya je ya ba da wani abu domin a bashi ya zo ya zuba a mota ya tafi neman abinci ko haka ake ta fama haka shi ma mai sai da kayan shi ma haka sai ya tauye mudu haka zaki ga wasu saboda rashin adalci sai ga wani ya tauye mudu domin ya ci riba kazamar riba to haka ake ta tafiya a cikin al'umma zaki ga mai kosai ne ita ma ta yi nata mutane mutum ne wani ya sa janareto a gidansa kuma gwamnati ta sa janareto don ta haska fitilar titi wani sai da tsakar dare ya zo ya haƙa rami ya na waya ta shiga cikin gidansa ya rika sha shi ai gashi gashi shi shi ai abun gwamnati ba ba na kowa ne a'a abun gwamnati ai ba ka'idar samun shi sabo ba tunda gwamnatin nan ta ina take samu sai ta karbi wata haraji ko kuma sai ta fiyar da mai ko kuma sai ta fiyar da wani albarkacin ƙasa tukunna za ta samu kuɗin da za ta aiwatar da waɗannan aikin idan kai ka zo ka lamushe abin da bai kamata a ce kai ɗaya ka ka more shi ba kaga ai baka yi wa kanka adalci ba kuma ka yi wa ƙasa na ƙas wajen ci gabanta su ya kamata a ce mutane mu ma kanmu a matakin al'umma mu ɗauki wannan ɗabi'ar ta gaskiya da riƙon amana idan babu gaskiya a cikin al'umma ya zama cewa ko da ka kawar da cin hanci a harkokin matakin gwamnati inda ake yi na biliyoyin nairori ko da ka kawar da waɗannan idan dai babu wannan gaskiyar a ƙasa wato a cikin al'umma to za a samu matsala za a ga an yi kan gaba an yi kan baya ba za a samu ci gaban yadda ake so a samu ba kuma ce ba za a shawo kan al'amarin yadda ya kamata ba. Yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan ko akwai bambanci tsakanin cin hancin da ke gudana tsakanin jami'an gwamnati da kuma wanda ke faruwa tsakanin al'umma su ya su. A nawa gani cin hanci da rashawa ya kasance hantsi leƙa gidan kowa, kamar yadda ya mamaye ma'aikatan gwamnati haka ya katutu ko a kamfuna masu zaman kansu. misali jami'in tsaro na gwamnati in ya kama ka da laihi ya hi da son ka bashi naira ɗari biyu da ya kai ka ofis yau duk da tela in ka kai masa ɗumki ko da lokacin amsa ya wuce daga ƙarshe zai haɗa maka akwai express idan ka je wani kamfani mai tsaron get ma bai na'am na'am da kai in baka bashi na gora ba kai abin da sai addu'a sako daga tanimu na alhaji nuhu cin hanci ya zama jinin mutumin afirka sai dai Allah shi kyauta saƙo daga Naziru a hali. Cin hancin da jami'an gwamnati ke yi da wanda ba jami'an gwamnati ke yi ba akwai bambanci da yawa. Akan haka, cin hancin da jami'an gwamnati ke yi shi ya jawo wanda ba jami'an gwamnati ke yi ba. Misali, cin hancin da jami'an gwamnati ke yi kamar su 'yan sanda, malamai, gwamnoni, 'yan majalisu da ma'aikatu. idan kuma aka koma cikin al'umma za a ga cin hancin da 'yan kasuwa ke yi da cin hancin da ɗan dako ke yi da kuma direbobi dole sai shugabanni sun gyara kafin ƙasa ta gyaru sai an gyara saman tukun an rage son zuciya son zuciya shi ke jawo cin hanci ga al'ummar ƙasa saƙo daga muhammad habibu abubakar gmb A gaskiya ni a ganina bambancin shine cin hancin da jami'an gwamnati ke yi shi ya fi muni don suna yin sa ne da sunan sun samo banza, amma ban sani ba gaskiya sai dai in jira amsa a gun 'yan uwana. Saƙo daga Hassan Abubakar To hakika cin hanci ya zama ruwan dare, amma kiranmu ga shugabanni da su saka irin dokokin kasar China ta haka ne kawai kasashenmu za su samu ci gaba. Daga ƙarshe muke addu'ar samun zaman lahiya a ƙasa da ma duniya baki ɗaya. Sako daga Adamu Jangirawo Akko. To, ni dai a nan Kamaru, farin hula ma yana cin hanci da rashawa, balle masu aikin gwamnati, kuma har jami'an tsaro ma Fatanmu Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan abin, amin. Sako daga Shehu Bashir ɗan Fulani. Tab, murya Amurka, ai cin hanci abu ne da ya zama ruwan dare. Yau ko ja ƙasa ta sai ya ci hanci. Uwa uba, yadda mu al'umma za ka ga ɗan uwanka ya cuce ka. Duk zamba cikin aminci shine jigon cin hanci da rashawa ga al'umma. Gaskiya al'umma mu gyara, sako daga Hafizu Balaraba Gusau. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe. To ma sauraro yau ma dai a wannan madafi nawa na dan muku 'yar ƙwarya-ƙwaryar miyar kaza ce ta musamman. To ita dai da farko abubuwan da ake bukata a ita wannan 'yar ƙwarya-ƙwaryar miya gida za ki tanadi kazarki guda ɗaya da dankalinki na turawa sai albasa wato mai ɗan yawa haka da mayonnaise da ketchup kowa dai ya san ketchup da ake cin dankali da shi mayonnaise kuwa abun nan da ake haɗa salad da waken gwangwani shi ma guda ɗaya sai kuma tumatir, karas kabeji, garin citta da kanumfari kori, magi da gishiri da ɗan mai haka kaɗan sai tafarnuwa idan ana buƙata da kuma koren tattasai. To uwargida duk idan aka tanadi waɗannan abubuwa da fari za ki samu kaza ki ki wanke ta tas sannan ki ɗora ta a wuta ki ɗan zuba ɗan gishiri kaɗan da magi da kayan ƙanshi ki dafa ta idan ta dahu sai ki kwashe ki ajiye ta a gefe guda sai ki zare tsokar daga jikin wannan kazar gaba ɗaya sannan sai ki ɗora mai a wuta da ƴar albasa idan yayi zafi sai ki soya naman nan sama sama shima sai ki kwashe ki ajiye shi gefe sannan sai ki ɓare wannan albasar taki mai ɗan yawa ki wanke ta sai ki yayyanka ta haka da faɗi ki juye cikin soyayyen man nan har ta fara laushi ita albasar sannan sai ki kawo su kabejin ki da tumatir da karas wanda suma kin yayyanka su da faɗi ki zuba a ciki sai ki ɗan gaba da soyawa ki ɗan zuba musu suma abubuwa masu ƙara ɗanɗano a girki to idan kika ga kayan su tumatirin nan su kabejin sun yi laushi sai ki kawo wannan ketchup ɗin naki da mayonnaise sai ki zuba a ciki dama kin riga kin feraye dankalin ki a gefe guda kin yanka su ƙanana sai su ma ki wanke ki zuba su a cikin ruwan naman nan da ɗan garin su citta ki suka numfari, sai ki juye naman nan na kaza a ciki sai ki rage wuta idan dankalin ya dahu sai ki ɗan ƙara wata albasar a ciki da tafarnuwar ki idan kina buƙata sai ki jujjuya a ƙarshe sai ki zuba waken gwangwanin nan da koren tattasai ki ɗan bashi ya ɗan ƙara ɗan turaruwa minti ɗaya ko biyu sai ki sauke ke da kanki ma za ki fahimci wannan yar ƙwarya-ƙwaryar miya ta ki ta musamman ta dahu yawanci irin wannan ƴar ƙwaryar miyar kaza ƙasashen larabawa su ne suka fi amfani da shi kuma sai muka ga ya dace da cimarmu mu mu ma mutanen Afirka musamman ma a nan arewacin Najeriya kana kuma zaki iya ci da makaroni ko kuskus ko farar shinkafa da fatan dai uwargida a gwada sannan kuma wannan miya idan uwargida na so za ta iya amfani da ita lokutan azumi musamman yanzu da watan azumi ke gabatowa To Jamila laihin daɗi karewa mun kawo ƙarshen wannan shiri na amma ka mu tattare daga nan. ce tambayar mu ta yau? So tambayar mu ta yau ita ce a ganin ku tsarin daidaita rabon gurabe tsakanin 'yan Najeriya a makarantu da kuma ma'aikatu abu ne mai kyau ko akasi. Idan na, gane wannan shine a Najeriya ake ta federal character ko? Eh. Wanda yana cikin kundin tsarin mulkin Najeriya. Wato kundin tsarin mulkin Najeriya ya yi tanadin a daidaita raba gurabe a makarantu a ma'aikatu. Eh kwarai da gaske. Eh to lallai wannan abu mai kyau ne a ganin ku ko kuma ba mai kyau ba ga Najeriya sai mun ji amsoshin ku ko kuma sai mun ga amsoshin ku a Facebook. Sosai to baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana sai kuma gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni ta farra girma ta farra da injiniyar mu malama na Shuan Kale da muke mu fatan alheri Allah koro miki saukin ciwon kafa sai kuma gobe iwar haka ni ce halima jimroki sallama da ku daga nan birnin washington dc ku huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.